Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma si Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar. daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa halin da ake ciki a kudu maso gabashin Najeriya bayan zaman gida da 'yan awarin IPOP suka tilasta wa mutane da sunan juyayin marigayen yakin basasa. ba mamaki a shiga zaben ƙananan hukumomi a jihar jigawa ba tare da yan pdp ba don takardun kuɗin sayan fom amma ɓangaren jam'iyyar ya ce inda ba ƙasa ake gaddamar kokawa mutan dika a jamhuriyar Nijar na yaba wa sojoji dandiran mikiya akan 'yan Boko Haram. A Adamawa an sa kafar wando ɗaya tsakanin makiyaya da manoma kan filin da aka ce an ware don kiwo. A yau Litinin muna ɗauke da shirin zauren matasa na VOA tare da Nasiru Adamu 'yan Likaya. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. To amma da farko a saurari saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Gwamnan jihar ya yi alkawarin tura jami'an tsaro da dama jiya Lahadi bayan da mahara suka kashe mutum 88 a jihar Kebbi da ke Najeriya a ranar Alhamis da ta gabata yayin da matsalar rashin tsaro take ci gaba da yaduwa kamar wutar daji ba tare da daukan mataki ba arewa maso yammacin kasar maharan sun kai hari ƙauyuka takwas suka kashe mutane kuma suka saka mazauna tserewa 'yan sanda sun ce mutum tamanin da takwas suka mutu an dai fara samun bayanai ne a ranar asabar da ta gabata mai magana da yawan gwamnan jihar kebbi abubakar bagud ya faɗa jiya lahadi cewa maharan sun shigo ne daga jihohin zamfara da neja makwabtan jihar wanda suka sace shanu da lalata amfanin gona a 'yan shekarun baya bayan da 'yan bindiga suna ta kai har har kan al'ummomi da ke yankin wanda ya tilasta dubban mutane da ke zaune a kan iyakar arewacin Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar. A jiya Lahadi, Kamala Harris ta ba Amurka a ziyararta ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka da za ta kai ziyara kasashen guatemala da mexico a kokarin gano yadda mutane za su zauna a kasashen honduras da el salvador su daina yin ƙaura zuwa amurka yayin da dubban bakin haure suke kokarin tsallako iyakar kudancin amurka da mexico haris tana kokarin ta kulla wata yarjejeniya saboda ƙarin haɗin kai kan tsaro da ci gaban tattalin arziki don mutane su ci gaba da zama a ƙasashensu duk da cin hanci da rashawa a yankin yana da sarƙaƙiya wanda batu ne mai wahalar gaske shugaba joe biden ya naɗa harris wadda ba ta da gogewa sosai kan manufofin harkokin kasashen waje aikin warware rikicin bakin haure a amurka da nufin neman hanyar dakatar da kwararar bakin haure ta hanyar mutuntaka da kuma hana shiga amurka ta hanyar da bata dace ba za ta gana da shugaban guatemala alejandro gemati a yau litinin sannan a gobe talata za ta gana da shugaban mexico manuel lopez obrado labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar burkina faso ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku biyu bayan wani hari da ya kashe mutum 160 a makon da ya gabata a ƙauyen solhan da ke arewacin kasar kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar red cross ya ce asibitocin yankin sun cika makil wanda a jiya Lahadi da safe ya amsa bukatar neman taimakon kayayyakin aikin lafiya a Dori, wani gari a arewacin Burkina Faso. Lawrence Sage, shugaban tawagar kwamitin ƙasa da ƙasa na Red Cross a Burkina Faso ya shaida wa BOA cewa bayan neman taimako daga hukumomin kiwon lafiya a Dori, mun tura rabin ton na taimakon kayayyakin aikin lafiya wanda suka hada da magunguna da sauran kayayyaki da suke da matukar muhimmanci a tura su ba tare da bata lokaci ba. An kai harin ne a ranar Juma'a da daddare a ƙauyen Solhan, wanda yake a lardin Yogha kusa da iyaka tare da Nijar a cikin ƙasar da ke yankin Sahel. A jiya Lahadi mahukunta a Isra'ila suka tsare wasu fitattun 'yan gwagwarmayar Falasɗinawa biyu da suka yi fice a duniya lokacin da suka nuna turjiya yayin da ake ƙoƙarin korarsu daga gidajensu a unguwar Sheikh Jara da ke gabashin birnin Kudus da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan Isra'ila sun kama Mona El Kurd yar shekaru 23 a gidanta jiya lahadi kuma sun bar wani sammaci ga dan uwanta muhammad a cewar babansu an ba da rahoton muhammad ya kai kansa ga 'yan sanda bayan da ya samu labarin sammacin tuni dai aka saki iyalan el kurdin biyu kamfanin dillancin labaran kasar faransa afp ya rawaito cewa 'yan sandan isra'ila sun faɗa manema labarai cewa ana kyauta da san mona elkur ta shiga cikin tarzoma da kuma wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan a shek jara wakilin amurka kan zaman lafiya a kasar afghanistan zalmi khalizad tare da wata babbar tawaga sun haɗu jiya lahadi tare da shugabanni a kabul don tattauna haɗin kan ƙasashen biyu bayan janyewa amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar nan da zuwa wa'adin ranar 11 ga watan satumba tattaunawan na zuwa ne yayin da mayakan taliban suke kara kai har-har a fagen yaƙi kan dakarun gwamnati wanda suka kama gundumomi tara ciki har da shida a makon da ya gabata tun lokacin da sojojin kasashen waje suka fara janyewa a watan da ya gabata an kashe ɗaruruwan mayaka daga ɓangarorin biyu da kuma 'yan afghanistan fara hula mai magana da yawon shugaban afghanistan ashraf gani ya faɗa jiya lahadi cewa tattaunawa tare da tawagar halized ta mai da hankali kan abubuwa uku da suka hada da tsaron kasa da tattalin arziki da kuma taimakon jin kai Muhammad Amiri ya ce wakilin Amurka ya fada wa gani cewa Washington duk shekara za ta ba wa Kabul dala biliyan uku da dugu uku a cikin shekaru biyu masu zuwa don taimakawa jami'an tsaron Afghanistan da ke fada da Taliban. yanzu kuma sai babin rahotanni bayan dawowa daga umarnin da 'yan awarin ipop suka bayar ga mazauna jihohin kudu maso gabashin najeriya su zauna a gida da sunan juyayin waɗanda suka mutu a yakin basasa a shekarar 1967 lamura ba su dawo daidai ba don fargaban hare-haren 'yan kungiyar kan cibiyoyin tsaro da fararen hula musamman 'yan arewa ga rahoton lamida abubakar daga fatakwal 'yan arewacin najeriya da dama da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum na ci gaba da bayyana fargabar da suka shiga ga. Sunana Suleiman Ibrahim suna albasa ko da imu ce muna zaman zulumi kuma da sauran yan uwanmu wanda suke kauyuka lungu-lungu. Misali can MBC inda aka zo ɗaukar su mutane sun ji tsoro fiye da zato. Sunana Alhaji Abdullahi Jiku Muhammad kyama mai talla imu state ko ina a lungu Oware ko ina soja an jibge su sannan kuma duk wanda to da mota dole in ɗaga hannu ne a sakin ne babu kowa wanda ke ɗauke da bindiga sannan ku shiga mota ku wuce. Ko da yake dai rundunonin tsaro a yankin sun baiwa jama'a kwarin gwiwa na su fito su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum bisa la'akari da yadda aka karfafa matakan tsaro rundunar 'yan sandan jihar ta imo ta ce a tsaye take domin tabbatar da an kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a dsp bala elkana shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar mutane ko suna harkokinsu na kasuwanci ba tare da wani tashin hankali ba ko ina kuma muna da ma'aikatan mu suna nan suna santari ko jiya muna da mutum ɗaya da muka kama cikin hannun waɗanda suka kai har wani ofishin mu a nan Oji. To sai dai kuma jama'a na ci gaba da fargaba sakamakon ta'annatin 'yan kungiyar ta IPOC. No rational human being we want his own fellow human being to be killed mercilessly like that. Yana cewa ne rayuka da dama sun salwanta sakamakon hare-haren 'yan kungiyar IPOC. Ya ce kuma mun ga ɗimbin jami'an tsaro na soji haka na nuna an karfafa matakan tsaro a makon da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka halaka tsohon mai baiwa tsohon shugaban Najeriya shawara Goodluck Jonathan wato Ahmad Goodluck da kuma halaka wani alkali a jihar Enugu. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji salalami Lamido ya ce saboda dalilan korafin 'yan siyasa ba zai ci gaba da jagorantar sayawa 'yan takara kuɗin fom ɗin tsayawa zaɓe ba a inuwar PDP a jihar Jigawa. Lamido azantawar da ya yi da gidan rediyon Freedom Dutse yana amsa tambayar ne kan shirin PDP na shiga zaben ƙananan hukumomi na jihar. salalami Lamido ya ce a shekarun baya jam'iyyar ke ɗaukar nauyin fom ɗin 'yan takarar amma sai lamarin ya jawo korafi. Wasu na cewa ana ɗauki ɗora har wanda ya yi wa jam'iyyar takara ya nuna nuna tamkar ba a sansani bisa wannan dalili alhaji lamido ya ce kowa ya siyi fom da kansa ya gwada farin jininsa a takarar tsohon gwamnan ya ce tuni ya gano hatta a mazabarsa a kiyako dan takara ya kasa sayan fom din a matsayin mu na kamar family ba za a abu akan san zuciya ba a sa dan takarar da kamata sannan a dauki nauyin sa wannan abin da aka yi ya ka kuma haifa da wani abu daban in ta san ana musu kama karya ana musu dauki dora har wannan wanda ya takarar gwamnati ya tafi ba a san sa gata shine ai kai da ne jami'a ta maka abubuwa ka ba to find to find haka ne wannan laifin na ayyuka bari na bari a yakin mun laifin nan gaba za a yi zaɓe kori ne ko logan man za a yi na kuma an ba kowa dama ya je sai fam ɗinsa ya biya kuɗi ya takararsa in mutum goma ne a ba za a zaɓa kasuwan su sai fam ɗinsu goma a zo a fita zaɓa fita bane ba wani abu haka ɗin shi zai kawo lafiya to haka da aka ce ba a sa ɗin ba ya zo ya kama gari a ce wai dan abin kunya zai jiga pdp ko za mu shiga zaɓe wai kan kuma guda shida ka har ma hatta a mazaɓata tun da ke pdp a najeriya wani ba za a ce ko ba mu faɗuwa a wai gari a ce ba faɗin takara saboda ba kuɗi bai biya ba. wani matashi ɗan gani kashe ne ɗin takarar gwamna na pdp amin Aminu Ringim wato Haruna Sha'ibu dan zomo ya ce Sam Lamido baya biya wa 'yan takara fom kuma ko bai sa baki ba 'yan PDP za su yi tasiri. Dan zoma ya ce tsoma bakin Sule Lamido ne makan jefa jam'iyyar a tarbar faduwa zaɓe don yadda yake ragar wa APC da sunan a zauna lafiya. Ga dai abin sun da Sule Lamido ya faɗa abin mamaki har ma cewa yake wai a mazaɓar sama ba a samu ɗan takarar kansilan da zai sai fom ya takara ba saboda shi ya daina sa kowa. Tambaya ta anan daga 2015 zuwa 2019 zuwa yau idan akwai akwai wanda bai tsaya wa pom ya tsaya takara a jam'iyyar pdp ko shi ko masu magana da yawun bakin su to sai mana ya saya ma wani pom ya taimake shi takara 2015 dai mun tsaya da yan takarkaru ne masu arziki kowa yana da kuɗin da zai takara sa 2019 kuma kowa ya ji da bakin da fitowacin shi ba zai ba da kuɗin sa ba ni dai na sani daga 2015 Allah ya sani zuwa 19 babu wani wanda bai ya saya wa pom dan dan jam'iyya ne da in da banda dan ciki banda dan cikin ciki a faɗi wani wanda za a ce wannan da ne ya saya masa pom ya tsayar da shi takara ko ya faɗin saboda haka idan ya ce ya daina tsayawa mutane fom wannan yana gaya mutane da suke bin sa ne dan suna tunanin cewa zai taimake su ko su zaɓe ko da kuɗi dan Allah dan annabi su kauce domin me ai siyasa da ake yi dan duniya ne idan na bi ka kana ikirarin ba ka taimake na da rediyo yayin da ka danne na faɗi ai ba da dabar kuka saboda haka idan kai ba bawon bawa bane idan mutum da dan kansa yake ma ko kuma a dan talakawa yake ta zaɓe taimake su domin duk abin da kuke tambaya nan zai yi ba zai yi ba. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Al'ummar jamhuriyar ne Nijar musamman a yankin Difa na yaba wa sojojin saman kasar dan nasarar da suka cimma ta ritsawa da 'yan Boko Haram daga Damagaram ga rahoton Tamar Abari. Tun da aka fara wannan harkan Boko Haram wannan ba mu taɓa yin daɗi kaman bana ba. Da a zo a kashe nan jirgi bai tashi ba. Can ma gwamnati kwanta ne da kaya. Dan sala ni ba sai da sanda ne zai kasu. Kiran da za mu yi kaman muke gama da ya mun ga halaman shi. Da wannan sabon gwamnatin na Muhammad Bazum da ya hau ba je ko ina ba an fara cin galaba. Yanda aka fara samun nasara wannan Allah ubangi ya sa a kare a cikin kankanin lokaci. mu kan mazaunan garin difa abin da ya faru gaban lalle inda a ce tun da farko haka sojoji suke da za mu gani al'amarin zai ja baya ba zai yi gaba ba. yan kungiyar horo hula daga nasu wace sun ce wannan mataki wata alama ce ta sauyi cewar abubakar isa na kungiyar mujadek. yana tahiyyatar da ne yanayin rikon mulki mu dama mun yarda da sojojinmu don saboda lokacin da abu yake da zahi amma siyasa tana shiga cikin tahiyyatar tahiyan aiki na jami'an tsaro yake hana su aiki yanzu tana yiwa cikin wannan tahiya mulki na shugaba bazum an samu sauyi na fitan hankali al'umma gaba daya na jihar difa dai ya ba su mamaki dan majalisa honorable bulu mamadu cewa yi ana iya cewa yan difa sun fara gani a ƙasa sai mu yaba ma shugaban mu shakara biyar akai ba mu taba gani ba dirgi ya je ya wani abu a zahiri ko sun yi wannan sakani su ne talaka da bai ganda ido shi ba amma a wannan mun gani zahiri a ido. a baya dai waɗannan jirage a jirge suke a sito wanda wasu 'yan kasar ma ba su san akwai su ba yanzu kuma su ne aka kakkaɓe 'yan boko haram din da suka kawo hari a baya-bayan nan a yankin na difa tamara muryar amurka daga magaran a jamhuriyar nijar a jihar adamawa makiyaya da manoma sun shiga musayar kalamai kan wani fili da makiyaya suka ci an ware musu don kiwo inda manoma suka nuna rashin amincewa da bayanin wakilin ayola salisu garba ya aiko mana da rahoto lamarin rikicin na dab da faruwa ne a karamar hukumar yola ta kudu a wani yankin daji mai suna lende ɗin kifi a yayin da gwamnatin jihar adamawa ta ce ta mallaka wa makiyaya wannan yankin su kuwa manoman suka ce ba za ta sabu ba bindiga a ruwa sa'idu jika da ke zama fulani makiyayi a wannan yankin wadda ya tabbatar mana da cewa kullum gamu a mai jimilla yana ce mana mu yi fa hakuri karfa mu mu yadda fitina ya tashi a wannan fili manoman wasu ma ba mu san inda suke ba dai mu dai muna ganin su kawai suna zuwa wuri dajin namu ne shekara talatin muna nan fili wasu mu yara na duk a wurin aka haife su irana ga gwamnati ya hamzarta ya yi kokari ya raba wannan fitina ziratun ba da ke zama manomi a wannan yankin ya tabbatar mana da cewa ba su samu wani takardar shaida kan cewa gwamnatin jihar ta mallaka wa makiyaya wannan yankin ba ba mu ga takardar ta gwamna ya kawo a. ma mai su shanu ba. yanzu muka yi shekara bakwai da muka shiga cikin dajin amma yanzu ba ta kai kai abin da aka ci mu bari da muke noma a cikin daji ba mu taɓa fada da fulani ba yanzu idan ka ci mu tashi mu yan gudu hijira ina za mu je kamin da suke gadara da wani dajin gwamnati mu ma muna gadara da shi haka Alhaji Muhammadu Jingi da ke zama mai jimillan yan lefate ko yana sane da cewa manoma da makiyaya suna kuka a wannan yankin kowa ya sani wannan grazing reserve ne na fulani lokacin da suka shiga babu wanda suka tambaya ba su tambayi gwamnati gwamnati ba ba su tambayi mai jimilla ba ba su tambayi hakimi ba sun shiga suna neman abinci na rubuta takarda zuwa ga kwamishinan lato saboda su zo taya ne mu daidaita waɗannan mutane su waɗanda aka same su a nan suke sama da shekara hamsin ma suke a nan. malam bashir ahmad da ke zama sakataren gwamnatin jihar adamawa cewa ya yi. gwamnati da ta wuce ta yanka wurin ta ba ma wasu 'yan siyasa fili kaga kenan an ɗauki filin kiwo ba ma 'yan siyasa waɗanda da kuma kila ba abin da za su yi amfani shi ba ko kuwa yanke wani bangaren filin a ba mutane yan siyasa shi ne gwamnati ko ta soke kenan an maida ta a grazing reserve amma in wannan ne suke cewa an mallaka ma makiyaya ne eh, shi ne fassarar hakan a hausa to hakan ne. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. tukar da a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa shirin zauren matasa na BOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da taɓo lamuran taɓarɓarewar tsaro ne da muka zanta a kai da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja. matasan da suka hada da yaƙo yakubu yobe sambo jibrin samboja da adamawa hawa abubakar buhari yunusa kumriya da kabiru edirus sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen tsaro da tasiri ko akasin haka na bin lalama don karɓo waɗanda barayi suka sace ku kasance da shirin zauren matasa na voa kwanakin nan rundunar 'yan sandan jihar kano ta kama wasu 'yan fashi wadda wani ɗaya daga cikin makotansu ne ma ya haɗa kai da waɗansu gurɓatattun mutane ina gan daga jihar sokoto ma suka zo suka shiga gidan mutumin nan suka saci motarsa da wai lafton ɗinsa da waɗansu abubuwa masu mahimmanci a tattare da shi kuma ina ganin yadda ya ita hawa ma take karawa mata yan uwanta ba ta so a faɗi laifuffukansu ɗaya daga cikin matar jagoran nan ita ma an je an kamo ta ita take ajiye musu waɗannan bindigu ma da suke fita waɗannan munana ayyuka a tattare ita ce mai adana makamai to kaga a nan ya kamata a ce mu ma akwai irin rawar da za mu dinga takawa wurin idan mun samu wa'yansu bayanai na sirri muna taimakawa jami'an tsaron nan. Ai wato Buhari ka yi maganganu waɗanda sun a wannan kana ƙoƙarin ƙaƙaba ka ce kana ƙoƙarin ko in ce kamar kana ma kana ba da rigar kariya ma ita gwamnati. Amma gwamnati inda mu za mu fito a matsayin mu na matasan Najeriya muke kallon muke kama ƙara kama laifin gwamnati. Gwamnatin nan babu irin kuri ko cika baki da ba ta yi mana akan na'urorin zamani masu aiki da ƙwaƙwalwa masu sarrafa kawunansu da kawunan su wanda an ci mana alwashi a musamman a nan babban birnin tarayya abuja an ce za a kawo wasu kamarori wanda duk wani junction za a ajiye kamara duk wani mai dauke da kayan laifi ko kuma wani wanda yake dan ta'adda wannan kamarar da katin karo gurin ta za ta nuna cewa akwai dan ta'adda a guri kaza to ban taba ganin an fito gwamnati ta nuna mana jajircewanta da kurewarta ta hanyar wannan kamarar an ce an kama wasu yan ta'adda a cikin daji ba ta yaya za mu yi tunanin cewa gwamnati ta dauki himmar da gaskiya ne kai hannu kan bakana gwamnati ba shi da niyya gwamnati ba ta ma fara ba saboda mi abokina wani masa ta ɗaki tare shi a makaranta karshe yaron na ya je nan daidai ziyara aka sace mashi waya nan muka biya aka muka je yan sanda yan sanda nan kuma aka ce sai mun biya kuɗi a tirakin muka biya an gane wai ta yaya za a yi mutum ya biya kuɗi a gane mashi waya ba za a gano mutum ba laifa To gaskiya kamar a wannan lokaci daidai kan maganan tirakin dinnan da kai sai ya tuna min da sabon ministry da aka ajiye wanda mai girma Dr. Irsa Ali Fantame ke wakilta kaga wannan abu ne wanda shi wannan minista a cikin ministocin da gwamnati nan take tafiya da su kusan zan iya cewa shine ministan da kusan ni a gani na a matsayina na matashi wanda nake kallon ya ba da goyon baya ɗari bisa ɗari a gwamnati kuma aikinsa yana tafiya saboda ni in ba ma a zamanin wannan minista isa alifan tami ba ni ban ga wani minista da ya zo wanda ya gwada jajircewa akan wannan ba kuma sannan akan tsaron nan akan harkar tsaron nan sai dai kuma sai dai kuma da zo maganar jami'an tsaron ne wasu jami'an tsaron ba wai ƙasa suke wa aiki ba suna kansu aiki ne don wani ko da ka kawai jami'an tsaro labari ga ana ana kokarin ta'addanci wuri kaza ko ga ƴan ta'adda suna kokarin kai har ya wuri kaza to su karan kansu abun da za su fara gaya maka za su kawo maka excuses ne za ce a mota ba mai a ko kuma mota mu kuloshi din ta bata da an je gyaran kuloshi da sauransu gaba ke daya to ai jada da kake da kake wannan magana akan jami'an tsaro ni tabbas na yadda da maganan ka amma kuma ni abun da na fi zargi a matsayina na matashin najeriya akan harkar lamurar taɓarɓarewar tsaron nan ni ina zargin masu kansu jami'an tsaron saboda sun ɗauki abin sun mai da shi hanyar neman kuɗin su duba ga yadda za ka ga jami'an tsaro sun fito suna aiki to ita gwamnati tana biyan su wani allowance allowance da take biyan su na dutin wannan lokacin kai ba na mantawa a arewaci arewa maso gabacin nan lokacin da tsaro ya taɓarɓare mana musamman jiha ta ta yobe lokacin sojojin da ake tura su dutin nan kuɗin da ake basu kai duk sojoji hatta tun sojojin nan kowa ya hau mota musamman sojojin da aka kai mana a yobe jiha ta tobe bayan jiha ta tobe wayanda aka zuba mana su cikin garin fataskum babu wani sojan da bai hau babbar mota ba kaga ashe sun mayar da abun hanyar samun kuɗin su to ina kira ga mu karan kanmu matasa da mu tashi mu gane cewar abun da yasa nake ga maka kan cewa lallai tabbas wasu jami'an tsaro ko gurbatattu wasu sun shiga ba don su a ƙasa aiki ba sun shiga don su a kansu aiki ne ko da jami'an tsaro akwai gurbatattu to mu kuma da ni da kai wata irin rawa muke bayarwa wurin bawa wannan al'umma gudunmawa shin da gyara ai daga gida ake fara shi da ni da kai sau nawa muka tsaya muka yi tunanin cewa me ike shiga angonmu me ike fita angonmu shin ni da kai sau nawa muka samu rakot muka je muka kai wa jami'an tsaro waɗanda in ba a aiki da shi ba mu fito mu gaya wa duniya abin da ya kamata mu duba kenan ne ba a kasan nan ah, lokacin da kika ce an kai ba an kai wallahi wasu ba sa daukan mataki ba da dama ba sa yi ba a kai report nan ne saboda ko ka kai kayi aikin banza ne ah, to yanzu ke hawa da yake faɗin haka sau nawa kika kai ban kai ba amma wa'yansu sun kai kuma an ki a musu to mutum bai kai ba in labari za a baka akan abin da baka tabbatar ba wannan labari ne waɗanda ba za ka iya tabbatar da shi ba ni a matsayina na buhari ya kamata in na samu labari in tabbatar da cewa na kai shi in samu kwararen hujja yadda idan ba a yi abin da zai taimaka wa ƙasa ba shi kansa wanda ka kai waɗanda akwai na gaba da shi idan ka ga ya kawo wani abu da ya saba gaba ya shi na gabar shi din su ne suke ɗaukar eh, zaman tsaron nan ba za ka samu aikin zaman tsaron nan ba za ka samu aikin nan ba zai kai bacin hanci ka san hanci ka biro dan dakata Buhari shi magana da ya manta shi ma ya ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake samun matsala wurin jami'an tsaro don yanzu haka dan sanda kan nan kurtu haka nan karna ka zama sai ka ɗauki dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku ka ba ka na ɗauke to ta ya ne za a yace wajen sarwa na wanda suka biya da kuɗi aka ɗauke su ne za su yi abinda nake so in da Buhari a nan abinda nake so in da Buhari a nan jada shi lokacin da eh, ce wannan wake da suna shugaban hukumar EFCC da aka sauke shi eh, magu yawa a lokacin da aka naɗa shi a shugaban hukumar EFCC ya fito da cewar akwai tukuici babba in aka samu wanda ya kwarmata labarin cewar ya ga inda wani ya je ya ɓoye kuɗi a nan a jihar kano akwai waɗanda suka kawo kwarmatan cewar akwai gidajen da aka danna makudan kuɗaɗe su daga ƙarshe ma abin reshe ne juya da mujiya su aka koma aka ji aka wulakanta to ina ga su jami'an tsaro mu karan kanmu musamman jihar mu kai jihar ka tana ciki jihar ta tana ciki wanda in baka manta ba a baya za ka ga kana tunanin jami'an tsaro ne ka taho a guje ka zo gurin sa dan ka bada sani to kai din za a dawo a dakile ka dokar ta kafa afcc e ta karan kanta kan ka zaman ta don ma aka ce dole sai kana dan aikin dan sanda ko ba haka ba to dan sanda shine shugaban hukumar AFC kaga su ma suna cikin jami'an tsaron su karan kansu ko ba haka ba su hukumar AFC ita karan kanta ita ma jami'an su ma ai hukuma ne na tsaro ne to ka tabbatar da jami'an tsaro ne amma kuma me yasa kake tunanin cewa mu rika ba wa gane a nan shine mun ji zamu ba da zamu ba zamu ba wa jami'an so ku gane a nan shine ita harkar tsaron nan ba wai iya na haƙƙi ne da ira ta kan iya jami'an tsaro ba haƙƙi ne wanda kai ma kana daga cikinsa mai to idan ka ce shi ga laifinsa ai kai ma dukkan ku nan dukkan wayannan surutun da kuke har yanzu ba wanda ya kawo ta ƙwaƙwaran hujja wadda ya samu cikakken labari na sirri ya je ya kai wa jami'an tsaro wa'anda ba su dau mataki a kai ba ko da shi wanda ka kai wan bai dau mataki a kai ba ai akwai sama da shi to abin da nake so gane a nan ya kamata a ce idan ka dau ka kai wa jami'in tsaro bayani na sirri wadda shi kaga an samu tangarda a gurinsa suna zuwa jada labari ne wanda kake yi abun ya fada ne shugaba anan muka kai anan muka kai labari wasu ne suka harbi wani a gaban yan sanda gaban jami'an tsaro da washe gar muka kai report wa jami'an tsaro ga abun da ya faru kuma an sa na mutane abun da suka fara cewa osu oh, sovelan na wannan division lugu division abun da ya fara cewa ce a abun nan mu da muka kai report ɗima mu ma detaining din masu sauraro nan za mu sake dasa aya a shirin wannan makon in Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin muryar amurka ni na sura da maili kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya wassalamu alaikum To baban gidan jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. da na najeriya dai sun fi karkata ne game da matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na dakatar da ayyukan kamfanin twitter jaridan premium times da ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana ra'ayin wasu masu fada aji na kasa irin su professor wole shoyinka da femi falana inda suke bayyana matakin da cewa karan tsaye ne ga tsari irin na demokradiyya sai dai a bangaren ta gwamnatin najeriya ta hannun ministan yaɗa labarai alhaji lai muhammad ya bayyana cewa gwamnati ta dauki matakin ne domin kare mutuncin kasa kasar da kuma tsaro ita kuwa jaridar the guardian ta bayyana cewa wasu mata ne na arewacin najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana inda suke neman a yi zaben raba gardama domin 'yan yankin kudu maso gabashin najeriya da ke neman su balle su samu damar ballewa cikin ruwan sanyi zanga-zangar wanda wata mai suna hajiya hadiza adamu ta jagoranta sun nemi gwamnatin najeriya ta baiwa 'yan kabilar ibo damar ballewa domin kafa kasarsu ta biafra ita kuwa jaridar da banga ta ruwaito cewa sanannen pastor sannan na addinin kirista tb joshua ya rasu a birnin Legas a ranar lahadin nan tb joshua wanda ya kafa cocin Senegal church of all Nations da ke birnin Legas, ya yi karin suna wajen mabiya ta kafar sadarwar youtube kafin daga bisani kamfanin na youtube ya fitar da shi ha kuma ya fuskanci suka a lokacin da wasu mabiyansa da 'yan kasar arka ta kudu suka rasa rayukansu a lokacin da suke gudanar da ayyukan ibada a shekarun baya sai kuma jaridar daily trust cewa kimanin mutane 66 ne suka rasu sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai musu a karamar hukumar danko Sagu da ke jihar kebbi kakakin 'yan sanda a jihar dsp nafi'u abubakar ya shiga jaridar cewa ayyuka kimanin takwas ne 'yan bindigan suka kai har-haren lamarin da kuma ya haifar da mutuwan mutane da dama sai kuma jaridar leadership na cewa wani yaro dan shekaru uku daga cikin 'yan makarantar islamiyya 156 da 'yan bindiga suka sace a wata makaranta da ke garin tagina a jihar Niger ya rasu a ranar Lahadin nan. Ya rasu ne sakamakon karar bindigogi na 'yan ta'adda. Ne da 'yan bindigan suka nemi a basu kuɗin fansa na naira miliyan 200. Akwai dubban 'yan gudun hijira da suka kauracewa a ƙauyukansu ga kuma tare a wasu garuruwa ciki ko hada garin Kwandagora. Sai kuma jaridar Blueprint ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal na kira ga 'yan jaridu a Najeriya da su tashi haikan wajen samarwa kasar mafita daga halin da ta shiga na tsaro da sauran matsaloli da ke yi wa kasar tarnaki babban yaji firamare amurka daga najeriya sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na hantsi a madadin muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim da na gabatar da shirin ban kwana da ku mu zama lafiya wasu alaikum